iyayenmu mata muna yi mana barka da sake haɗuwar mu a wannan masallaci namu a masjidu ali bin abi talib da ke wannan yankin anguwa madina zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar lahadi ne sha tara ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya da takwas ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida a ci gaba da muhadarori da muke gabatarwa a cikin wannan wata wanda muka yi wata ke da suna kalubalen zaman aure da tarbiyya wanda wannan muhazara mun yi ƙoƙarin wato nuna abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa iyaye mata na haƙƙin kula da miji da yi masa hidima a zamantakewar aure sannan kuma abin da yake su na bawa yaran da Allah zai azurta su da shi tarbiyya wannan su ne kusan ka iya cewa muhimma da yake kan mace a gidan aurenta to waɗannan abubuwa sai suka rika fuskantar ƙalubale waɗannan suka jawo matsaloli da dama suke faruwa a gidajen aure kullum za ka ji ana rikici ana zaman sulhu ana zuwa kotu ana ainihin wato fada a gidajen aure ba don komai ba sai don saboda sanin waɗannan ire-iren abubuwa da ainihin muhazarorin da suke bayyanawa sannan da dama kuma za ka ga ana kuka da wasu yara a cikin al'umma tun daga cikin gida har anguwanni har ainihin wato garuruka har ƙasa abin ba a bariki ba ba a birni ba ba a ƙauyaku ba me yasa wasu yara ne kawai suka addabi sauran al'umma saboda rashin tarbiyyar da ba su samu ba daga ainihin wato gida wanda suka fito ma'ana daga wajen iyayensu to duk abubuwan da ke sabbaba waɗannan su ne ƙalubalolin da muke ƙoƙarin su da kuma nuni zuwa ga hanyar da za a magance su Allah maɗaukakin sarki muke roko ya ƙara mana albarka a rayuwar mu da sanya ainihin wato zaman lafiya a gidajen auratayyarmu ya ba 'ya'yanmu wato tarbiyya na gari ya kuma sanya musu albarka ya sa mu gama lafiya kafin mu shiga cikin maudu'in a yau a gurguje zan dan yi mana wato dadiya kaɗan domin yi mana tunatarwa game da kwanakin da suke gabanmu kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan domin yau gashi kun ji mu waye gari muna sha tara ga watan ramadan ko kaga Allah ya yi gaskiya da Allah ya ce ayyaman ma'adudat wannan azumi da Allah ya farlanta kwanaki ne kididigagu ku ji yaushe ake cewa za a fara azumi yau wai har an yi goma sha tara idan aka ce kowa ya bayani yaushe aka yi waɗannan kwanaki sha tara har suka wuce haka Allah ya ba wanda zai iya bayani a hankali a hankali a kwana a tashi ana yi kaman ba za a yi ba ana tafiya kaman ba za a je ba wai ka ji yau muna safiyan goma sha tara ga wata ramadan to dukkan mu sai mu tambaye kawunan mu me muka gabatar a cikin kwanakin nan domin idan mutum bai gabatar da ayyukan alkhairi a cikin kwanakin ba to bai ci amfanin waɗannan kwanakin ba sai ka duba ka ga ayoyi nawa ka karanta a ƙur'ani surori nawa ka karanta izu nawa ka sauke an fahimta ko sallar dare kwana nawa kai kana sallar dare a cikin jama'a ko a kai kaɗai a ɗakin ka wuraren wa'azoji guda nawa kake halarta ko ko kai kai nan kawai kana zaune wasu ma abubuwan da Allah ya haranta ma su suke yi ma a cikin waɗannan kwanakin kaga wannan asara ce babba Allah ka raba mu daga yin asara to ƴan uwa masu albarka waɗannan kwanaki da suke gabatowa wanda ake cewa al'ashirul awakhir wato goman ƙarshe ko al'ashirul awakhiru to su ne kwanaki da suka fi kowanne tsada a cikin wannan wata na ramadan shi yasa sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ce a cikin hadisi al Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kara kaini in aka ce kwanaki goma suka rage a watan Ramadan irin himman da bai yi ba a baya to manzon Allah sai ya dauka mara yin wannan himman yanzu wato kaman ka ce tunda aka fara azumin da ba komai annabi yake yi ba idan aka ga irin himman da annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan tunda muka ga shi shi manzon Allah shugaban mu fiyayyen halitta yana ƙara himma a cikin kwanakin nan to ya nuna waɗannan kwanaki ba na wasa bane saboda shi fa manzon Allah duk wani abu da mutum yake tunanin yake son ya samu a wajen Allah Allah ya mishi alkawarin shi tun a duniya amma saboda sanin girman kwanakin nan aka ce sai ya ƙara saura ɗamara a hadisin bukhari ko da muslim wadda ita dai a sani da aisha Allah ya ƙara mata yadda ta bada labari ta ce in aka shiga kwanaki goma nan shadda mi zarahu manzon Allah sai ya ɗaura ɗamara wato kamar ka ce ya ƙara ɗaura zariyar shi da kyau jam jam to kaga duk in sanda mutum ya irin wannan shirin to akwai himma kenan akwai aiki sannan ta ce wa ahya laila baki daya jarerakin kwanaki goma nan annabi baya bashi yana raya su ne duka to ka san aka ce annabi na raya dare ba da rawan banjo zai raya daren ba ibada zai kai yi ta sallah ana fahimta ko sannan kuma ta ce wa ai kaza ahlahu ba shi kada yake takaituwa wajen yin ibada ba har iyalan gidan duka sai ya tashe su saboda ya san idan suka yi asarar wannan alkhairin to bai san wani aiki da za su yi su samu wannan alkhairin ba da haka nabi sai ya tashe su duka tsawon shekara annabi ma yana yin sallar dare amma baya matsawa iyalan shi a ciki amma in aka ce an shiga kwanaki goma nan wallahi Aisha take maza Allah baya kyale iyalan shi har su zai tashe su yana yi su ma suna yi domin kowa ya nema da kai shi ba wanda yake wakiltar wani da haka haka ke ma kin ga kwanakin nan guda goma to mai gidanki ba zai wakilce ki ba ƴaƴanki ba za su wakilce ki ba iyayenki ba za su wakilce ki ba dole ke za ki wa kanki da kanki da haka kowa ya ɗaura ɗamara kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi bugu da ƙari a kai da Aisha take kai gaba ɗaya ma yake fita sabga mu iyalansa duk wani abu da ke da alaƙa da mu'amala aure annabi ma fitar yana fita batun ne gaba daya a cikin kwanakin ne ma yake shiga ibadar itikafi kowa ya san itikafi yayi ko ibada ce da ake shigewa ɗakin Allah mutum ya dukufa kawai ba abin da sai sai bautan Allah da haka ya fita sha'anin duniya manzo Allah sai ya ƙara himma cikin kwanakin nan guda goma ana fahimta ko to menene sirrin da Ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan himma a matsayin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin kwanaki goma akwai wata dare mai albarka wanda babu dare mai albarka kamar wannan daren a din rayuwar nan adam gaba daya ita ce ake kira lailatul qadr saboda wannan daren ka iya cewa shi yasa annabi yake wannan irin kokarin nan domin Allah maɗaukacin sarki ya ce daren a cikin wannan wata ne na Ramadan sannan kuma a cikin watan Ramadan din ya kaita goman ƙarshe ana fahimta da haka a cikin waɗannan kwanaki ake samun wannan daren manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani yake dare ne ko dare ce ne albarka an fahimta ko inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Musa Allah muka saukar da alkur'ani a wata dare mai albarka wata dare ce ita ce lailatul qadr to kaga daren da aka ce mai albarka sai ta zo ta rike ki ke kina bacci kina munshari kin yi asara ko baki ba daga cikin alkhairan wannan daren Allah madaukakin sarki ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha a wannan daren mala'iku ake ruwan kamar yadda ake zuban ruwan sama kun sai da ake ruwan sama ko to haka Allah ke zubo mala'iku duniyan nan mala'iku su zo su cika duniyan nan su cika makin babu masakatin ke kuma wai duk sun zo ne saboda ke saboda ni saboda mu yan adam jira suke su ga wa zai yi ibada su ɗauki rahoton shi su kai wa Allah su ce ya Allah ga wata ta daki hajiya gwamma ta daki sai a rubuta sunanta an fahimta ko amma ana zuwa wajen hajiya talatu ita sai aka gaisa na oh, a shi ke nan a wannan <laughs> wannan ta shiga magana Allah ya kyauta kuna fahimta ko sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan wannan mala'iku da ke zuzzubowa tun daga farkon daren har ƙarshen daren aminci ne salamun hiya hatta matla'il fajr wato dare ce wacce gabaki ɗayanta to aminci ne babu wani abu na ainihin wato matsala a wannan daren kwata-kwata daren ba a santa da matsala ba an fahimta ko da haka Allah yake salamun hiya hatta matla'il fajr to sannan kuma wannan daren har ila yau Allah madaukakin sarki yake khairun min alfi wannan daren ta fi alkhairi fiye da watanni dubu kai ka san littafin wata dubu kuwa wata fa dubu fa kai ko da minti dubu aka ce ai ba wasa ba to ballantana ba wai minti dubu ba ba wai ainihin wato kwanaki dubu ba ba wai a mako dubu ba watanni dubu Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan daren ta fi su albarka inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri Khairu, min alf shahr kun tafi alkhairi fiye da watanni ainihin wato dubu to idan aka ce watanni dubu a lissafin shekara shekaru nawa kenan wannan shekara da kuke gani da za a ce shekara duka duka watanni goma sha biyu ba haka ba ne? to watannin goma sha biyu idan ka rarraba ta a cikin watanni dubu guda nawa za ka samu za ka samu shekara tamanin har da uku har da wasu watanni shekara tamanin da uku ina ganin a cikinmu nan za a iya samun mutane masu shekaru tamanin da uku guda nawa wacce ta kai shekara tamanin da uku ta daga hannu babu sun gani ko da haka shekara tamanin da uku ba wasa ba ga wata malama ta ce ta ce ita ta yi tamanin da uku ko? kun fahimta ko? to ba ma wai a masallacin nan ba da za a zagaye anguwan nan gaba ɗaya ko a nemo masu shekaru tamanin da uku sai an yayi sai an yayi in kuma an samu to da ƙyar su kai adadin yatsun hannunmu in an samu to ina ƙarin faɗaɗawa ma ba ma wai a garin nan ba da za a tattara masu shekaru 83 a jihar nan to za ku ga cewa ba yawa gare su ba duk yawan 'yan adam ɗin da kuke gani ba kowa Allah ke taimakon shekai shekara 80 har da uku a duniya ba sai 'yan kaɗan dama manzan Allah ya ce al'umman shi mafi yawansu ba sa wuce tsakanin shekara 60-70 ba su wuce tsakanin shekara sittin saba'in na fata an gane to abinda nake cewa a nan shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya tsara maka cewa ga wata dare kwaya ɗaya idan ka samu alkhairin wannan daren to tamkar kamar ka shekara tamanin ne kana ibada kuma ibadan karɓaɓɓu to wanda ya shekara tamanin na ko bai kai ka alkhairi kai da kai wannan daren ƙwaya ɗaya ba domin daren ta fi shekaru tamanin kun gane muhimmancin wannan dalilin ya sa annabi baya wasa da shi ina fata an gane dan haka yan uwa mu yi kokari mu ainihin wato raya waɗannan dareraki da suke gaba gare mu malamai suka ce daga cikin abin da ya sa Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da wannan dare shine al'ummomin da suka gabata a zamun nan baya Allah ya kaddara suna dadewa a duniya sai ka ga mutum a ce maka ya shekara dubu a cikin mutanen da cikin adawa ko samudawa sai ka ji mutum ya shekara dubu biyu to amma kuma wannan al'umman manzan Allah Allah ya ce mu ne muka fi su alkhairi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas to ta yaya wanda zai yi shekara talatin arba'in hamsin sittin saba'in ya kuma fi wanda ya shekara dubu biyu ya fi shi alkhairi ne sai Allah ya kawo mana daren da idan muna raya ta to za a rinka ninka mana adadin alkhairan shekarun mu har 80 da wani abu dan haka idan a rayuwanka kayi azumin watan Ramadan guda biyar ma'ana ka shekara biyar kana azumin watan Ramadan an fahimta to a kowace shekara in Allah ya sa ka dace da wannan daren to kamar ka shekara 80 ne da uku kana ibada kaga wannan shekaru biyar din sai a hada maka 83 din sau biyar kaga ka kusan shekaru nawa kenan kaga da yawa yawa dari kusan takwas ko bakwai ko shida ko ko ko ko hudu ko ko ma ne nawa ne dai yawa dari hudu da wani abu to kaga kenan ashe Allah ya kawo mana lokaci da zamu iya yin ibada mu samu wannan falala to yanzu ya rage gare mu ko za mu ci moriyan jaman? Koko za mu bari ta wuce mu manzan Allah dai ya ce duk wanda ya asara a wannan daren to ya zama asararre duniya da lahira ba zai taba yin albarka ba tsakani da Allah jama'a aiko ya kamata a ce da yi albarka ba a ce Allah ya kawo maka wata dama kuma ya raya ka kuma ka shaida wannan daren amma ba kai wani abun arziki ba kuma kamar yadda muka ce tun daga farkon daren har ƙarshen daren ne fa albarka to kaga kenan in mutum na son ya mori daren ne ya kamata yi dukkan kwanakin nan da suka rage din nan ko ka tashi karaya su in dai karaya su tabbas ka samu daren ina fata an gane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa daren yana fadawa ne cikin cikin mara bada an fahimta ko dan haka wannan shine abin da muke son ma'aini wato tunatar da mu ba don komai ba saboda mu zomo daga cikin waɗanda wala Allah Allah zai sa su dace da ainihin wato wannan ainihin wato dare Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to sai mu tafi zuwa ga tattaunawar mu a kai tsaye insha Allah kamar yadda bayananmu suka gabata network ne zai dawo mun yi mana nuni da ishara a kan cewa lallai a mace to gidan aurenta nan ne wuri da ya fi mata kowane rayuwa a duniyar nan domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata wasu sirrori na cin nasara a gidan a zamanta na gidan aure ina fata gani shi yasa macen da take neman aljanna to zai sauki za ta samu a gidan aurenta haka macen da ma ba ta san aljanna to ita ma za ta rasa aljanna a gidan aurenta to ina ganin mai hankali kuwa ba za ta ce ba ta san aljanna ba to me za ki yi ki samu aljanna shi ne ki za abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara musu wajen hidimta wa miji da yi masa biyayya da kula da haƙoƙin zamantakewar aure idan kuma Allah ya azurta ku da 'ya'ya ki tsaya ki ba wannan ƴaƴan tarbiyya irin ta addinin musulunci jama'a mun gano wannan da ke ko to muna gaban tattauna abubuwan da ke kawo taɓarɓarewar tarbiyya ko yake sabbaba wato gurɓacewar tarbiyyar yara a matsayin ƙalubale a nan ne gaban da an yi wato muhazara mu ke tattaunawa insha Allah da haka za mu tashi a cikin wancan risala dai wadda muke karantawa hidmatul mar'ati zawjaha risala ta tattara abubuwa da yawa kamar da kuka ta ji muka ta karantowa ko har a jiya muka ji wata mata wakiliyan mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mata sun wakilto ni in zo in musu tambaya Allah mu dai Allah maza ne da mata haka ne ko sannan Allah ya aiko ka ne ka zo ka isar da sakon shi zuwa ga maza da mata to amma mu mun ga akwai wani abu da aka bai wa maza wanda suka fi mu samun lada kuma zan sauki suke samun aljanna shine su maza suna zuwa jihadi mu kuma mata ba ma zuwa jihadi to me aka ba mu mu ma wanda zai zan a makafin wannan jihadi idan muka dage a kai to za mu samu duk irin falalan da maza ke samu a filin yaki shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kin je ki gaya wa matan da kike wakilta ina musu fatan alkhairi kina gaishe su kina amsa sallaman su sannan kuma ki tabbatar musu da cewa kamar yadda Allah yake sa maza su samu darajar mutuwar shahada a filin yaki to idan mace ta tsaya ta kula da haƙƙin gidan aurenta to za ta iya samun lada kwatankwacin na wannan mutuwar shahada kaga me mace za ta rasa idan ta bada wannan himma ba abin da ta rasa da haka yan uwa sai a dage Allah ka taimake ni to za mu karanta gaban da malam ya yi bayani ya ce ta'sisul usra ta yaya ake ginin gida ta yaya ake ginin gida kaga ana maganan gidan mace kenan ko shi yasa ji hatta wato a al'adance idan aka ga gida ba a danganta shi wa namiji sai mace ina fata fahimta saboda ita ce a matsayin uwar gijiyan wannan gidan da haka idan gidan ya yi daɗi ita ce in gidan ma ya yi tsari ita ce na mata fahimta to ta yaya za ki gina taki gidan ya zama gida mai daɗi mai garɗi mai zaki wato son kowa ƙin wanda ya rasa na fata an gane. to shi ne mana yake cewa ga sirrin ginin gida fallazi ya bawa alaihi islam asasul usra Abin da musulunci ya tsora tubalin ginin gida a kai huwa annahu min wajibi zawji an yaksiba lil shine shi namiji wato an wakilta shine ya zama mai kawo abubuwan bukatuwa wa wannan gidan kamar yadda muka buga misali a jiya cewa mutum ne aka bashi ya kula da gona ko lambu kaga ai shi zai rika zuwa yana kawo abin da gonan ke bukata ko to da namiji da wanyan da Allah ya dora mishi shine shi ya fita wajen gidan ya je ya binciko duk abin da gidan ke bukata ya kawo wa gidan sai kuma su da suke a gidan su amfani da shi wajen tsara gidan da haka kowa Allah ya raba ya bashi nashi aiki kuna ji ko Allah ya wajabta wa namiji ya fita ya je ya nemo bukatuwan da za a aini wato yi tarbiyyar gida sannan aikin namiji na biyu wa an afradiha ya zama shi yake zamowa inuwa da ainihin wato garkuwa wa waɗanda suke cikin gidan da aka shi zai rika kare lafiyarsu yana kare mutuncinsu yana kare ainihin wato duk wani abu da zai zame musu barazana ana fahimta ko wa annahu min wajibil mar'a to tunda wannan shine aikin da aka daura wa namiji to ita kuma macen da take gidan fa da aka ce a kawo mata duk bukatun gidan sannan kuma a kare lafiyarsa a kare mutuncinta to ita kuma mai za ta yi a cikin gidan sai ma ne abin da yake wajibin mace an tudabbira shi'unil manzili ita kuma sai ta ainihin wato sarrafa abubuwan da za a kawo mata a gidan ta yi amfani da lafiyar da aka kiyaye mata a cikin gidan sai ta ainihin wato tsara yadda gidan zai zama da aka mace ita ce za ta tsara wanne ɗaki cikin ɗakunan gidan nan za mu rinka kwanciya wane ɗaki za a maida a matsayin ban ɗaki wane ɗaki za mu rinka girki a ciki wanne ne za mu rinka ajiyar kaya wannan duk aikin da ya mace ce shi yasa kaga babu mai ainihin wato aikin tsara gida sai mace shi namijin ya fita yau da zai zo ya samu kin juya gadanki ya koma gabas zai musa ba zai musa ba don wannan aikin ki ne shi ne je nemo abincin da zaki ciki karfin aikin shara da juya gadar ana fahimta ko kun ga kenan ashe an raba aikin to idan kowa bai tsaya yayi aikin shi ba to daga nan ne ake rusa tarbiyya kuna fahimta inda muke son mu kai ko shi uba in bai je yayi wancan aikin da zai kawo musu bukatunsu ba to ba lallai a samu tarbiyyar yaran ba sannan ita uwa ita kuma in ba ta yi amfani da abubuwan da aka kawo ta tsara gidanta ba yaran su ma za su taso babu tarbiyya ana fahimta ko da aka bada yake cewa wato hayyi'a akbaru rahati mumkina li zawjiha wa auladiha da aka sai ta shirya duk wani abu da shi mijin in ya je ya dawo zai bukata sannan ta shirya su ƴaƴan da suke gidan su ma abin da za su bukata wa tu'na bi tarbiyatil aulad kun ga magana ko sannan sai ta sa ido akan tarbiyyar yara saboda ne ita kake zaune a gidan da haka ita kake tare da yara duk wani ɗabi'a da yaran ke kai to ita ce number one da za ta fara gano wannan ɗabi'a da haka in yaro na ɗabi'u kyawawa uwa ya kamata a ce ta fara sani in ya ma fara wasu munanan ɗabi'u ita uwan ake son ta fara sani to tun ita kake zaune da su sai ta fara ɗaukan matakai na gyara wannan tarbiyyar wannan ɗan to amma a matsayin ki na uwa baki ma san halaye da ɗabi'un 'ya'yan da ke gidan tare da ke ba kin ga ta ina za ki ci moriyar yi musu tarbiyya ba zai yi ba Allah kyauta sai ma da yake tarbiyatul auladi to ga yadda fa ake buƙatar mace ta yi tarbiyyar yara Wa in kana unwanu كان shirin الكتاب يشير إلى الخدمة الخاصة من الزوجة Duk da cewa wannan risalar an yi wa risalar take da suna cewa hidimar mace wa mijinta to amma ba wai maganar hidimar kawai aka yi ba an kuma yi maganar yaya mace za ta yi tarbiyyar yaranta an fahimta ko sai ce illa anna hunaka shay'an akhar akwai wani abin da ya kamata a tattauna la yaqillu a ala alal khususiyya wallati min ajliha ha hatta ta al-haya wanda babu bakawa ya kamata a yi tsokaci kai, domin wannan a ɓangaren kusan ka iya cewa manufan yin auren ma kenan shi ne duk inda aka yi aure abinda aka fi sa ran a samu na natija ne a samu zira'a haka ne ko ba haka ba duk wani abu to yana biyo bayan wannan ne amma babban manufan da ta sa ake yin aure shi ne a samu yaya a samu zira'a shi sa ma idan Allah ya jarabci ma'aurata da jinkirin samun yayan ko rashi sai kaga suna cikin damuwa saboda ba a samu natijar auren ba an gane ko mala yake fal mazra'atu min duni samaratin tusbihu mujarrada zina kwacin wannan kaman bishiyar dan ice ne amma baya fitar da 'ya'yan ice misali a ce ga wani katon bishiyar mangwaro sai dai duk shekara sai dai kawai bishiyar ta yi furanni ta kakkaɗe ba ta yin 'ya'ya kaga wannan bishiyar za a ci moriyarta sai dai kawai ta zama abin ado amma ba za a ci amfanin wato wannan bishiyar ba to haka ma yake fazzaujani ya ta tajani walad haka ma'aurata miji da mata suna bukatar yaya wa khasatan fi kibarihima musamman in Allah ya sa sun yi tsawon rai har suka tsufa to anan za su ƙara gane muhimmancin ƴaƴan da Allah ya ba su haka ne ko ba haka bane domin a lokacin da suka fi bukatar ƴaƴan kenan yanzu su sun yi rauni ba za su iya yin abin da da suke yi ba to sai waɗannan ƴaƴan da Allah ya azurta su da shi sai su rinka yi wato agaza muku da abubuwan biyan su kaga suna bukata ya ko ba sa bukata suna bukata malai yake cewa wal auladu to su waɗannan ƴaƴan lan yu'addu hadha al-haqqa min duni tarbiyati wallahi ba za su iya taimakon iyaye ba ma damar su iyayen ba su yi musu tarbiyya ba kun ji inda gizo ke saƙa ke tunda kuna bukatar taimakon 'ya'yan nan ko yanzu ko an jima ko nan kusa ko ba jima haka ne ko to idan ba ku yi wa yaran tarbiyya ba ba za ku ci moriyarsu ba jama'a gane wannan da kyau ko sai suka ce wa hadhihi mas'uliyyal um to wannan tarbiyyar to tsakani da Allah mu ga wa junan mu gaskiya wane ne tsakanin miji da mata ɗawainiyan yin tarbiyyar ya fi yawa a kansa ita ce uwa ita ce mace domin ita ce gidan mace ita ce gida an fahimta ko ba wai ana cewa gaba ɗaya tarbiyyar a kanta ba ne amma ita ce tarbiyyar mafi yawa ake bukatar ya zo ta hannunta domin ku dubi contact hours idan aka ce contact hours shine lokaci mafi yawa cikin rayuwar ɗiya mace da miji wane ne yara suka fi zama da su a cikin sufin su ne uwayensu yanzu ku nube ku duka shi yanzu kun taho mana wajen karatu da wasu yara a hannayen haka ne kuma aka bane me yasa ba ku iyayen ba cewa ni dai ka san zan je wa'ani da aka ce ma ka je ka ji yadda nake ji za a yi haka ba za a yi haka ba to ashe ka ga kenan ku da kuke da wannan masuliyar ku ta jigila da yaran nan ku yi ta ya fi kamar wani jaka dole ku za ku tsaya ku ba yaran tarbiyya to kuma kamar yadda muka ce tarbiyyar fa wallahi yana farawa ne tun ma kafin ki haife su tun kafin ki haife su Ma'ana yaya alaƙan ki yaya mu'amalan ki da mijinki wanda wanda yake uban ƴaƴanki yaya kike wato mu'amalantar gidan aurenki ma tukuna gwargwadon yadda kike zaune a gidanki gwargwadon yadda basira yadda za ki tsara gidanki zai rinka zuwa musu amma duk sanda aka ce mace tana nesa da ɗakinta tana rabuwa da gidanta wallahi babu yadda za a ita tsara wannan gida sannan babu yadda za a ita tarbiyyar yaran da ta samu a wannan gida mu buga mana wani kankanin misali a nan tare da shi ma malam zai zo ya kawo wasu dukkanmu nan mafiya yawanmu mun taso mun ga iyayenmu wato ba su da wani aiki da suka ba mahimmanci kamar aikin cikin gida da zaman gidansu haka ne ko ka bane da haka a matsayinmu na 'ya'ya da muke kanana duk inda muka je muka dawo wa za mu tarasa gida uwayenmu to wannan ita ce dalilin da ya sa waɗannan uwayen suka iya ba da gudunmuwa wajen tarbiyyarmu a yau muka zama abin da muka zama har muke alfahari da su har muke jin cewa lallai sun ainihin wato cancanci su zama uwaye gare mu da aka duk inda muka je muka dawo yanzu tunaninsu muke yi domin su ma sun yi mana abin da muke bukata a sadda muke bukata to ku gwada da irin yadda mu kuma uwayen zamani muka zama wanda yaranmu yanzu wallahi ka iya cewa ba su ma san hakikanin waye mu ba kai akwai uwayen da yanzu na za a tsaida su a gaban 'ya'yansu a cewa sai ce wannan sai ce wallahi bai santa ba bai santa ba saboda ne saboda ba ta da lokacin shi ba ta ainihin wato ɗaukar ɗawainiyar nan na uwa akan yaya a gare na farko baya ganin ta a gidan duk in ya je ya dawo ba zai zo ya ganta a gida ba saboda ba ta da lokacin zaman gida ana fahimta da haka ta ɗauki wannan ɗannan naka, ta je ta miƙa ga wani mai suna wai nani ko ‘yar aiki ko wane ne ana fahimta ko? ko kuma waɗanda suke ganin su wayewa ne sai su je su samu wani irin makaranta wanda suke ainihin wato san su kuma su samu kuɗi sai su ce wai ga wai makarantar reno haji wai sunan makarantar kenan makarantar reno da haka ita kuma tun da kana ainihin wato son kuɗi ne kawai ita yanzu a cikin kuɗin za ta rika ba da na raina da aka tun yaron bai shekara ba za ta fara yaki ce shi tana jefar da shi a kai ita kuma ta yi gaban kanta ta je nemo kuɗi ana fahimta da aka yaron sai ya taso a hannun 'yan reno ita kuma ta ba shi irin tunaninta ta ba shi irin abubuwan da ta taso a kai ta nuna mishi rayuwa irin yadda ta tsawakan mata da aka ce a wayi gari yaron ba wanda ya tashi ya sani a matsayin mai renan shi sai wannan mai renan wannan kuma ba yana ganin ta kawai wata mata ce kawai yake dan gani haka sama sama dai haka jama'a an wannan da ke ko za ku ji mala anan sai da ya buga mana misali yake ce wallahi ta kai ga akwai yaran da a yanzu haka sun fi kauna da tausayin masu rainan su fiye da uwayensu saboda su waɗannan masu rainan su suka nuna musu jin kai su suka nuna musu tausayi to ku gaya min irin wannan yaron ya za a iya taso da tarbiyyar da ake bukata da zai yi ba ta kamata ku tsaya ku yi wa kawunan ku karatun tanasu su lallai tabbas tsarin rayuwarmu a yau babu wanda ya ce kada ɗiyama ce ta fita da dai kai wasu wata harkoki a waje to amma ki yi lissafi lokacin da kike wato kashewa a waje da lokacin da kike zaman gidanki wanne fi yawa daga nan za ki gane akwai matsala ko babu akwai matar da tsakaninta da gidanta wallahi sai dai lokacin bacci wata ma baccin ma ba za ta zo ta yi a gidan ba wallahi lazi baccin ma ba za ta yi a gidan ba da haka idan ka lissafa ta in ka lissafa awanninta 24 da take da shi a kulle yau ne to ba ta yin awa hudun a gidanta ashirin din a waje take yi tana ragaita tsakanin tasha da kan titi da ma'aikata da ainihin haka tana nan tana kai komo wai kuma mata aure ce tsakani da Allah wannan zai haifar mata da tsamin ido wallahi ba zai haifar ba to wannan shine matsalolin da muke fama da shi a kamar yadda na ambata a daidai lokacin da mu uwayenmu muka ga sun tsaya sun yi wannan aikin su fa uwayen nan namu da daman su zaka ga wasu ko sakandiri ba su gama ba haka ne ko ba ka ba da yawan ma'ana in ba yan mutsa mutsan yaran nan ba yanzu idan da za a tambaye mu mahaifiyarki tana da SSCE certificate aka ce ta dai fara da ƙarshe ta kuma koma ta yi aure shikenan sai ta samu certificate din gidan aure to a hakan kuma ta yi tarbiyyanki ke kika zamo wato wacce kake alfahari da ita a yau to yau mu kuma ga ƴaƴanmu mata masu certificate din to su kuma sai su wayewan certificate din nan sai nuna musu ba sai sun gaya sun kula da ƴaƴansu ba sai lokaci ya kure musu sun tsufa takaddun nan da ta tattara na banza yanzu ya zama da shi da takaddan kosai ba bambanci sai kuma ta dawo tana nadama tana cewa kaito bata baiwa ƴaƴanta tarbiyya sanda suke bukata ba yanzu kuma tana bukatan yaran su ji tausayinta su ji kanta yaran su kuma sun riga sun shiga duniya da haka gani yaran ma yanzu sai zama mata aiki kaga waye ja mata ita ta jawo kanta da haka na gaya mana wannan ne don kowannen mu mu yi wa kanmu karatun tare ku mu gane cewa wallahi duk wani abu da muke ganin zamani na kawowa wanda zai kokarin fitar da mu daga hidiman da muke da shi a gidajen aurenmu wallahi ba zai zama alkhairi gare mu ba ba dan komai ba addininmu ya gaya mana wannan sirrin ne Allah ya gaya mana game da mata Allah ya ce wa uh, menene wa karna fi buyutikunna wa qarna haka Allah ya ce ku zauna a gidajenku Allah da ya halice mu bai fi mu sani inda ya kamata mu rayuwa to shi Allah ne yake mu zauna a gida dan ya san akwai aikin da za mu yi a gidan nan to daga tattar muka ce wa Allah a'a mu za mu yi wa ƙarna ne a wajen gida to shi ke na wannan responsibility mu na gida ba za mu yi wato iya cin mushi ba Allah ya kyauta to kun dai wannan kenan don haka sai malam ya ce idan mace ta gane cewa ɗawainiyan gida to a kanta yake to za ta tsaya ta ba da kula to daga nan ne za ta iya yin tarbiyyan yaranta an fahimta ko daga nan za ka gane wannan ɗar wani irin halaye ke da su to ya za a yi in daidaita mashi halayen ta hanyar magana da fada wanda dole sai an yi wajen tarbiyya ko shi yasa shari'a musulunci ma ta kawo tsarin yadda ake hora yara idan yaro ya abin da bai kamata ba ga yadda za a hora shi daga sanda ya kai shekaru kaza a fara sa shi ya sallah in ya kai shekaru kaza baya yi to a yi mishi bulala amma uwaye nawa ne yau yaransu sun wuce shekarun da aka ce a musu bulala ba sa sallah kuma ita ma ba ruwanta dan ita ma bata damu da sallan ba har ma in Allah ya kaddari mijinta shi yana dan damuwa da sallah duk in ya dawo in zai ce wa yaran sun yi sallah sai ce wallahi sai dai ka matsa wa yaran nan da Allah dai sallan nan sallan nan in za ku yi fa to haka za ta ga yawo mijin kaga tarbiya ya samu matsala Allah ya kyauta malam sai yace ala tara anna ad-dina Alhanifa a ashara ila wujubi nafaka faka 'ala az-zawj muqabil ma takunu bihi min ta'ab wa 'ala alayhi wa 'ala ba ku lura cewa dalilin da ya sa addinin musuluncin mu ya wajabtawa mazaje cewa su su je su yi dawainiyan waje kenan an gane ko to amma daga lokacin da aka ce ita ma mace ta dora wa kanta za ta je ta yi wannan dawainiyan wajen to yanzu ta karɓi aikin da ba nata ba kun fahimta ko daga sanda aka samu susu sun namiji shi kuma ya ce bari ya dawo gida ya zauna shi kuma ya karɓi aikin matan shi wallahi rayuwar ba zai tafi yadda ake so ba dan di yanzu ba sa aikin su sun karɓi aikin juna to namiji kuma ba zai iya yin aikin mace ba mace ba za ta iya yin aikin namiji jama'a ana fahimta ko amma in yanayi ya bayu kamar yadda muka ce da bukata sai mace ta je ta yi abin da ya tsawo a ta dawo da gidan to wannan ba a cewa a lalura in ta kama kada a yi amma ba abin da muke cewa shi ne kada ta mai da wannan ne shugulu shagin dinta kuma ana fahimta ko shi ma namiji kada ya zama malalaci ya zama shi ma diman da'iman ba inda ake samun shi ta gida ai ku da kanku kuna ganin haka ko inda za a samu wani namijin da kullun yana gida baya fita matan gida ma ishe shi me za ta rika cewa wai kai ba ka aikin komai ne ka zauna a gida kamar mace ba haka kuke cewa ba to amma ita mace in ta fita waje ita kuma ana ganin daidai ne ba komai ita ma kai ake kin take ma ba ki da gidan da zaki zauna ne ke kenan kullun a waje kamar namiji haka ya kamata a ce kuma ana ganewa ko Allah ya sa mu dace kun gane kalubalen wannan ko kuma kun gane daga inda ake samun matsalar tarbiyya ko sannan wallahi ku duba in ba wanda Allah ya kaddara a kaddara na jarabawa ba Allah na riga ya kaddara wani abu wani lokacin ta yadda ba yadda ka iya da kaddaran Allah ka yi iyayenka amma kuma abin ya gargama to nan sai ka fawwala wa Allah amma da dama yaran da suke lalacewa su taso babu tarbiyya wallahi ana samu wannan gurguncewar tarbiyyar ne daga matsalan da su iyayen suka samar ɗan kaɗan ne za ka kamar yadda muka ke na kaddara wanda ba yadda ka iya an fahimta ko to amma idan da iyaye za mu dawo mu ɗauki ɗawainiyar da ke kawunan mu to sai mu ga Allah na taimakon mu kuma Allah na cika mana shi yasa ku ga a cikin Ƙur'ani har addu'o'i da za mu rinka yi wa ƴaƴanmu sai da Allah ya koya mana kuma an gane wannan ko annabawa sun yi addu'a wa yayansu annabi Ibrahim ya yi haka yi ni wato sauran annabawa wurare da dama Allah ya ce ga addu'an da bayin Allah nagari suke yi akan ƴaƴansu walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa madha zurriyatina qurrata a'yun Allah ka bamu ƴaƴa da zasu zani sanyi idan to wani da ne zai zama sanyi idan ka baka bashi tarbiyya ba ana fahimta ko bai san ki a matsayin uwa ba Allah ka samu dace da haka sai malai yake cewa da haka idan mace bata tsaya ta yi aikin da yake a kanta ba shi ma an yi wato miji ya zubar da ainihin ɗawainiyar kansa to daga nan ne sai a samu matsala ku ji abin da mala yace bari mu kara karfafan wannan magana yace annal aulada bi ashajjil hajati ila wujudil ummi hawlahu ku karba wannan magana kuma ku rike ta da gaskiya ƴaƴan nan namu sun fi buƙatar lokacin uwayensu a tare da su domin tarbiyyar su gini duk wadda bata ba 'ya'yanta lokaci wajen ba su tarbiyya ba to idan yaran nan suka taso babu tarbiyya kada ma ai mamaki wannan na daga cikin abin da ya sa ka ga wasu uwayen wallahi har mazajen nasu ma ba nagari ba ne. amma saboda sanin muhimmancin tarbiyyar yaransu, sai su haƙura da azabtan da sun da yake yi domin su ba yayansu tarbiyya har ma ka ga wasu na mata faɗa wai ke ya kike barin wannan yake azabtar da ke haka ne sai sai to ya na giya mun riga mun samu yaya da shi da haka zan yi haƙuri saboda na. ana samun masu wannan magana ko ba a samu amma marasa tunani cikin mata sai ta ce billahi lajini ba zai iya jura wannan wahalan ba yaya su tafi su yi rayuwarsu ba ruwana ni na yi gaba kaga wannan ta lalata yaran to irin waɗannan yaran ne da za ka ga sai ka ga sun taso ba su da gata domin ita uwan ba ta sadaukar da lokacinta a kansu ba jama'a ana fahimta ko malai yake cewa wa in kana wala budda fa inda man yu'tihimul hanan bi to duk sanda a cikin al'umma aka samu wata maras tunani ta wulakanta ƴaƴanta ta zubar da su to ku kuma sauran al'umma kada ku bar ƴaƴan su kankane kada ku yi me kada ku bai 'ya'yan su ganta ne ku kuma sai ku nemi wacce take da tausayi ta san yadda ake tarbiyyar yara sai ku nemo ta ta zo ta taya waɗannan yaran gyara rayuwarsu ni na taɓa jin labarin wani mutum da aka ce shi ta kai shi ƙara wajen alƙali ta ce alƙali ya kirawo mata wannan yaron yaron kwata-kwata baya mata biyayya baya girmama ta a matsayin uwa wulakanta ta ma yake yi da aka ja ka kira yaron kuma yaron Allah ya rufa mai asiri ya taso Allah ya taimake shi ya yi sana'a har ya samu wato rufin asiri yana da hali daidai gwargwado shine da ya zo alkali ya tambaye shi san wannan matan ya kalle ta yace na santa ya mai girma mai shari'a shi wace ce ita shi mahaifiyar shi ce to ka ji karan da ta kawo ta ce kana wulakanta ta kana kaza kana kaza kana kaza shin da gaske ne yace kwarai da gaske ne ya mai girma mai kara me yasa wallahi da ya fara bayani kusan sai da rabin waɗanda suke wajen suka yi ta wa wannan matan. irin yadda kuka ji dinnan ne yaron tun yana karami karami fa sosai fa ko yaya ma ba a yi mishi ba amma a daidai wannan lokacin saboda biye wa son zuciya da bin gantalin duniya ta killar da wannan yaran ta tsallaka ta tafi bariki Allah ta ta samu yan bariki suka yi ta barikanci saboda a lokacin ba ta san menene yaron zai zama ba da aka samu wata baiwar Allah mai hankali mai natsuwa mai tausayi ita ta ɗauki ɗawainiyar wannan yaron Da aka ta kula da tarbiyyar shi ta cika bada renon shi har yaro ya zama abin da ya zama to bayan ya zama abin da ya zama shine ita kuma duniya ya fara koya mata karatu shine tarata inda za ta saka kanta ya kai ta ce mata sauki koma ga ɗanki na ya zama babban mutum a garinku ke kina nan kina wahala babu waɗanda suke hulɗa da ita sai ɗan shaye-shaye wannan ya zo ya wulaƙanta ta wannan ya zo ya buge ta ta ga wahalar duniya shine sai ta dawo wa ɗan sai ta zo take tuna wa ɗan ita fa ta haife shi ba shine shi kuma yace bai san ta ba a lokacin wadda ya sani ita ce wata can wata dattijuwa ita kuma tana cikin daula ya gina mata gida ya sa mata iya kwandishan mota ɗaya ajiye ce duk inda za ta haranta kai ta kun ga laifin shi? aha sannan ita yanzu tana da bakin magana? shi ne maganar da ake yi da aka uwaye wallahi waɗannan arzikin 'ya'ya da Allah ya mutu ba ku san me za su zama a nan gaba ba to ku yi haƙuri wajen ba su tarbiyya a bisa tsari da ƙa'ida na addini kamar yadda na ce za ka ga wata dattijuwa wata ta tsaya ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta ita ko sakandare ba ta gama ba amma tsayuwan nan na daka da ta yi wajen ba yaran nata tarbiyya da kula da su sai ta, ta samu yaran da dukkansu su kuma sun yi digiri sun gama makaranta dukkansu sun zama malaman addini suna amfanar da al'umma ita kuma ko izu ɗaya ba ta da shi amma ita ta yi renon ga manyan malamai wanda suke wa'azi saboda ne saboda ita ta tsaya ta yi aikinta da haka sai ta samar da yara masu albarka to irin wannan in ka zo ka ganta ta kishin gida wannan ya kawo mata da safe wannan ta kawo da hantsi wannan da daddare za ka ce ta yi ta yi zari ba za ka ce saboda aikinta ne yanzu take cin moye shi ina fata an gani Allah ba gizo wa ra'an amma albarka to kun ji wannan kenan da haka sai malam yake cewa duk matar da ta tsaya ta yi aikin da ke kanta da gaskiya to za ta ne wato riban wannan aikin tun daga nan duniya la'annal hanana la yashtara domin shi wannan jin kai da wannan tausayi wallahi ba a kasuwa ake siyan shi ba ko akwai wanda ya san kasuwar da ake siyan tausayi a uwa ce kawai za ta nuna wa 'ya'yanta to idan kira matsayin ki na uwa baki nuna musu ba sai wata ta nuna to zai biya wannan wanda ta nuna mishi wannan jin kan bala yake wa inna ma huwa min qulubina fitratan wallahu yatawallana daga zuciya tausayi yake da aka duk wanda ya nuna wa yaro to yaro in ya tashi biyan wannan ba za ka ce dan ne ba Don saboda ta ba shi abin da yake bukata a lokacin da yake bukata to ga wani tambaya da malam yayi kafin lokaci ya kare ba mu karanto shi sai ya ce limaktarat ba'd nisai an takuna sakatariya aw sakatariya walam zauja ne yasa wai wasu matan ne suke gwammace su ɓata lokacinsu su ƙarar da ƙarfinsu da lafiyarsu wajen su je su wani aiki a waje domin wai kawai suna son su samu kuɗi da haka ko da aikin sakatariya ce za ta je ta yi wa wani ƙato a ofis amma ba za ta tsaya ta samar da nasara a gidan aurenta ba Ba nan ne sai mana ya buga mana misalin da muka fara kawo wajiya ya ce za ka gama ce ta je ta zubar da mutuncin kanta a lokacin da kake neman wai a ɗauke ta aiki saboda kawai ita tana ganin dole ita ma ta rinka zuwa tana aiki ana biyan ta albashi saboda ta biya wa kanta bukatu an fahimta ko to wajen neman aikin ko kun san wasu da dama har kawunan su suke badawa a lalata da su wallahi musamman wannan kasar nan tamu wannan sanannen abu ne za ta je ta bada kanta wata a ce sai ta kawo kuɗi daga nan ne ma wata za ta fara bin bokaye tana son a sihirce mata ogan saboda ya taimaka ya ba ta aiki idan ya je ya samu fasiki shi kuma sai ya ce sai ta ba da kanta kafin ya ba ta wannan aikin da yawa wasu za a lalata su kuma ba za a ba su aikin ba hukunga daga nan ta fara balbalcewa sannan ta zo ta fara aikin kuma akwai waɗanda ma sai an ginda da ya musu sharadi cewa to albashin naki sai ki rinka rabawa gida uku kina kawo mana kashi ɗaya kuma ta ce ta yarda sannan a ce mata kafin karfe bakwai ta zama tana ofis ta zo ta goge ofis ta share ofis da haka ka zo ka zanta a gidanta tana hajaran madaran za ta fita a gida ta bar gidan da datti ba ta share ba tana saurin ta je ta share ofishin wani kasu to kuma abinda su suke bukata a lokacin ana bukatar kuruciyanta ne da wannan ainihin wato karin muryan nan nata domin da wannan za a jawo kwastomomi ana ganin ta tana wani dan fardin nan da zaran shekaru sun ja haka za ta ɗauki shekara goma sha biyar ashirin tana wannan wahala to bayan wannan tsawon shekarar kuma ba suran da aka ɗauke ta da shi yanzu take da shi ba yanzu abubuwan nan da take da shi da take barazana da shi duk sun kwanta hagu don ba dama suka kwanta ba na fata an gane da haka yanzu kuma shi wannan mai ma'aikatar har yanzu yana buƙatar kwastomomi da za ta rika zuwa mashi sai ce to ke sakatare ya fakin tsufa ga wasu kananan yara sun kara zuwa kamar yadda ke ma kika zo wannan lokacin da aka dole yanzu a baki takardar sallama waɗannan za a ɗauka don su za su yi aiki yanzu to wannan ma mai ɗan dama dama ne wasu harkan fina-finai za su zai shiga da wannan za su tozartar da gidan aurensu ba za su tsaya su ba 'ya'yan tarbiyya ba ita ma a wannan harkan fina-finai tana bin wannan darakta da Allah ya sa ta a fim yana yawo da ita hotel-hotel a kwana da ita ana a kwana da ita a can a je gari kaza a je gari gara da ita a lokacin ita ma tana da kuruciya shekarunta sha bakwai sha takwas ashirin da ɗaya da biyu da uku ana ta yawo da ita ana cewa ita ce jaruma ana cewa ita ce take da wayewa ita ce za ta iya fitowa a fim da mutane za su yi sha'awa bayan shekara talatin ita ma sai ta dawo tara kwakwabe wannan sumul-sumul ɗin fatar to yanzu ya tattaye haƙoran da ake gani suke walƙiya to yanzu sun yi ja sun rarrabu haka ne ko ba haka ba wannan hancin da yake burge mutane ya zuma jina yake zubarwa wallahi lazu shi ne gaskiyar magana mu gaya wa kan mu gaskiya don haka a yanzu ita ɗin da a lokacin idan ta zo ana jin muryanta za ka ji ana cewa ku ba ta hanya ku ba ta hanya ta shigo ba ku ganin ma'aikaciya ce to yanzu ita ce za ta zo ta yi kwana ɗaya kwana biyu mako ɗaya wata ɗaya wata shida tana son darakta don Allah ya saurare ta darakta da cewa ke fa kina bata mana shiri kin dai ga muna son mu shuke program ne ga yara muna aiki da su sai kin zo kin kin tare mana bakin hanya da haka yanzu ita ta zama kaya ba a bukatar ta a lokacin kuma sai ta dawo tana neman al'umma su ji tausayinta cewa jama'a ku kun ga halin da na shiga da ni ake kaza da ni yanzu gashi ana wulakanta ni an wulakanta ta ne ko ita ta wulakanta kanta sun wulakanta kansu to amma mata a lokacin da suke da wannan kuruciya ba sa jin waɗannan shawarwarin sai lokaci ya kure sai da kuma a lokacin ba ta tsina nawa kanta komai ba auren da ta yi ta kashe auren da aka yanzu ba ta da aure kuma yanzu babu wanda ke sha'awar ta balantana ya aure ta ya yi wato rufa mata a ciki babu to kun ji yadda al'amari ke kasancewa ke Allah ubangiji ya sa mu gane to kun ji wannan shine malam ya kawo yayi nuni zuwa ga kuskuren da mata suke yi sannan sai ya cika sa da cewa almar'atu wal khadimatu manziliya wasu matan su kuma saboda wannan shagaltuwan da ta yi da aikin da take tunanin wai ita tana son ta samu kuɗi ne kawai ta yi holewanta da haka sai ta ɗauko house gel ko house help cewa to ga wata yarinya an kawo mata daga ƙauye ita za ta zo tana taya ta aikace-aikacen cikin gida ita kuma tana can tana yin wasu aikace-aikace da aka ita ba ta yi nata ba ta je tana yin na wani ta ɗauko wata kuma ta zo ta yi nata to daga cikin matsalolin da ke biyo bayan wannan shine na ɗaya idan wannan da take miki aikin gida domin aka kawo ta farko za a ce ai wanke-wanke za ta rinka yi tun tana wanke-wanke za a ce ta zo ta fara shara tun tana shara za a ce ta rika shiga ɗaki tana shimfiɗa gado haka ne ko ba haka bane ba daidai wannan lokacin sai a ce to ta rinka yin girki tana yi wa mai gida girki to mai gida sai ya ga cewa abubuwan da yake bukata a wajen matar shi a ta na matan aure kashi saba'in wannan yarinyar take yi ita kuma matar tashin waje take zuwa take yiwa me yake fara faruwa sai fara tunanin kai wannan ta fi cancanta ta zamo matata shikenan kafin kwana biyu sai ki ji an ce za a aure ta sai kuma ta tada kayan baya wallahi an ci amananta wallahi ita ba za ta yadda ba yan yan yan yan yan haka ne ko ba haka bane sai zuwa ya ci amananta tsakani da Allah sai ta ci amanan kanta kuma an gano wannan da kyau ko to wannan ma fa an yi mai kyau kenan fa wasu ba wai auren zai yi ba kawai sai ta haɗa baki da wannan ya ta ainihin wato biyan mata bukata ita ma tana biyan mushi bukata matar shi kuma fa tana can ita ma tana biyan wasu bukata a can kaga abin ya zama kwallo wannan a buga can wannan ya bugo nan wannan sai a can kewaye irin haka kaga sakamakon baki abin da ya kamata ba yanzu kin jawo har zunubi aka zo ake yi wannan kenan ta nan bangaren sannan sai a dawo ta kan yayan yara su kuma kullum wannan mai aikace-aikacen gidan nan shi suka sani to idan Allah ya kaddari ita wannan yarinya dama riya ce to ba za ku ankara ba duk sai ta fitsarar muku da yara wallahi akwai ire-iren waɗannan masu taya aikin nan da ake cewa wanda wasu har wato abubuwan fasikanci suke yi da yaran cikin gidan da yaran cikin gida idan maza ne da je ta rinka yi ne wato yin fasikanci da su idan mata ne da je ta rinka yin maɗugo da su duk da makance da aka ke kina can baba na ɗaka gemu na waje kina ganin ai ana kula miki da yara ashe an gama lalata yaranki ba su sani ba so from nowhere ki ji yaranki sun taso da wani ɗabi'a ki ce wai daga ina an na haza Allah ya ce kulbuwa min inda an ku daga hannunki ne ke kika jawo wannan ma na faruwa da waɗanda ake cewa masu hidiman gida na uku ko na gaba daga cikin abubuwan da ke biyo baya idan Allah ya sa ita wannan mai hidimar kuma na tsantsiya ce ita Allah ya ce maka ta samo tarbiyya daga nata iyayen to sai ta tsaya ta baiwa waɗannan yaran tarbiyya da haka yaran in suka taso sai ya zan babu wanda suke jin tausayi sai ita uwarsu kuma fa sai su yi mata irin wancan uwar ina fatan jama'a gane to kaga duk cikin waɗannan wanne ne ba matsala ba duk matsala ne gare ki kuma duk waye jawo sai kika jawo dan abinda Allah ya tsara muku ke kin ce baki yadda da shi ba naki zaki naki kuma ba zai kai ki ko ina ba sai zuwa ga nadama Allah ka tsara mu daga yin nadama to kun ji wannan abin da ke faruwa kenan daga waɗanda suke cewa ai sun dauki masu hidima ne da wane ne da makamantansu Allah ya samu dace yan wa masu albarka daga karshe karshen tattaunawan mu sai malam ya kawo wasu maganganu na hikima ko wasu zantuttuka masu ɗauke da darasi wanda idan Allah ya kai mu darasi mai zuwa a nan ne za mu shiga wannan gaban insha muna ganin ai zuwa yanzu dai an fahimci wato menene sakon da muke son mu isar a wannan muhazara da muke yi ko ubangiji Allah ya bamu ikon kiyaye su da kuma bamu ikon aiki da su idan kuma an fara samun matsala a da Allah ya bamu ikon gyaran matsala Allah kuma ya gafarta mana abin da muka yi a baya a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu na'am to a saurara akwai sako da za a isar insha